mu ma sai mun nemo wasu daga wasu wurare ko jam'iyyu ne ko a'a mutane ne wanda da ba sa siyasa ko matasa sabin jini su zo a sake haɗuwa.